Ƙasar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar haɗin kan Turai AU sun ƙara ƙarfafa matakan tsaro a manyan tashoshin jirgin sama na ƙasar Kamaru da ke birnin Yawunde da birnin Duwala. Sifeta Janaral na 'yan sandan ƙasar ta Kamaru Martin Bangangele shine ya jagoranci buɗe waɗansu manyan na'urori da aka kafa a tashoshin guda biyu domin ganin irin kayayyakin da fasinjoji ke ɗauke da su. Sifeto Janaral ɗin cikin jawabinsa ya ce. mun yi wannan ne domin mu ƙara tsaro kuma muna faɗawa jama'a masu zirga-zirga a tashoshin jiragen saman ƙasar kamaru muna ƙara kare lafiyansu ne shi ma wakilin ƙasashen au mr warwara francois ya ce za mu ci gaba da ƙara kawo na'urorin domin taimakawa 'yan sanda wajen matakan tsaro a ƙasashen na na'iyan afirka an yanzu haka ake fama da matsalar ta'addanci da kuma masu safaran miyagun ƙwayoyi wannan ne yasa na tambayi malam suleiman a matsayinsa na mai zirga-zirga a tashoshin jiragen sama ga abin da ya ce alhamdulillah shi dai mu ce wannan abu ne abun farin ciki saboda mun san eh, cewan kamaru wato matsayin kamaru a cikin wato afirka ta tsakiya kamaru na nan eh, kaman wato abin da hausa suke cewa mararraba mararraba ne na kasashe dewa. don haka an san cewa duk abin da ya shiga cikin kamaru to tabbas ya shiga chadi tabbas ya shiga kasashen nahiyan wannan abin nan na afirka ta tsakiya to don haka wannan wayannan na'urori da kasan kamaru eh, ta samu wato abu ne mai kyau saboda zai taimaka sosai wurin kama wato wasu ababa eh, misalin bama-bamai da akan shiga da su eh, da kwayoyi kayan buguwa duka da ake shigarwa cikin wato wayannan kasashe namu abin godiya ne mama awal garba muryan amurka daga kasar kamaru irra hoositee teelee bana leencele balli moon on bornata on safti on bortade on gudina uh-huh. darajaaji